إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا idan ya ga dama sai ya halaka ku ya ku mutane ya zo da wasunku waɗanda suke bin Allah ba sa saba masa Allah mai iko ne akan haka